labaran barka da asuba. To a labaran zaji cewar hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta saki shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa da jero a jero. Daidai lokacin da 'yan bindiga suka fara wani asibiti a jihar Kaduna tare da yin awon gaba da wasu ma'aikatan jinya da ke bakin aiki. Jam'iyyar APC ta ɗage taronta na kwamitin koli har sai abin da hali ya bayar. a ƙetare wani hari da isra'ila ta kai kudancin gaza ya halaka mutane arba'in. mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah mu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya talata take bakwai ga watan rabi'ul awwal 1446 bayan hijira tafiyan halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina goma kenan ga watan satumba na shekara 2024 miladiya na abdulmumin abubakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta saki shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa NLC Joe Ajero ajero wanda ya tabbatar da sakinsa da aka yi ga manema labarai ya ce jami'an tsaron farin kaya sun kyale shi ya koma gida da misalin karfe 11 na daren jiya shugaban kungiyar kwadagon ta kasa nlc ya ce ya shafe kimanin sa'o'i 15 yana amsa tambayoyi tun daga lokacin da aka kama shi da misalin karfe 7 na safiya a filin jirgin saman nmd a zikiwe da ke abuja ya kuma ce jami'an tsaro na dss sun karbe sa na tafiye-tafiye ya ce duk da kasancewarsa jami'an tsaron farin kaya na dss ne suka kama shi amma wasu jami'an 'yan sanda sun je har ofishin hukumar tsaro ta dss da ke abuja domin yi masa tambayoyi kan zanga-zangar nuna damuwa da yanayin yunwa da kuma rashin shugabanci na gari a ƙasar da aka yi a cikin watan agusta ya kuma ce an yi masa tambayoyi bisa zargin da ake masa cewar wani baturen ingila mai suna andrew wayne ya ɗauki sa domin gudanar da ayyukan ta'addanci shugaban kungiyar kwadagon ta ƙasa nlc na kan hanyarsa ta tafiya ƙasar birtaniya a ranar litinin domin halartar taron kungiyar jam'iyyar gona tuc a lokacin da aka kama shi a filin jirgin saman abuja to a wani bangaren kuma rundunar 'yan sandan birnin tarayya abuja ta kama wani dan shi'a mai suna sha'ibu das bisa zarginsa da yankurin bawa wasu 'yan sanda cin hancin naira miliyan ɗaya da rabi domin a sakar masa wani mai suna abdulkarim ahmad rundunar 'yan sandan ta ce ahmad ya kasance babban kusa a cikin ƙungiyar ta 'yan shi'a sannan kuma yana ɗaukar nauyin su da yake holan mutanen biyu a jiya kwamishinan 'yan sandan abuja venet egwe ya ce jami'an 'yan sandan leƙen asinan dor ne suka kama shi bisa zarginsa da hannu a kisan gillar da aka yi ma wasu 'yan sanda biyu yayin tattakin da suka yi wanda aka yi aron gama tsakaninsu da 'yan sanda ranar 25 ga watan agustan bana kwamishinan 'yan sandan abuja ya ce za a gurfanar da shu'aibu das da ahmad gaban kotu bisa zargin su da aikata ba da cin hanci da 'yan sandan da yana ikirarin cewa mabiya bar shi'a sun farwa jami'an su haka siddan ta da kashe mata jami'an 'yan sanda biyu da kuma kone mata motocin sintiri guda uku ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana sumamin da jami'an tsaron farin kaya na dss suka kai ofishin hukumar da kungiyar kare haƙƙi ta serap a matsayin abin da ya sabawa doka da kuma tauye 'yancin faɗar albarkacin baki a wani sako da ta wallafa a ta na x a ranar litinin kungiyar ta serap ta ce jami'an tsaron dss sun mamaye ta da ke abuja tare da neman ganin shugabannin kungiyar da ke mayar da martani akan matakin daraktan kungiyar amnesty a nan najeriya isa sanusi ya bayyana matukar damuwarsa bisa mamaye mamayar da jami'an tsaro suka yi ma kungiyar da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar nan inda ya soki gwamnatin tarayya ka abin da ya kira da ƙoƙarin yin danniya domin murƙushe ƙungiyoyin farar hula tare da takaita ikonsu na gudanar da ayyukan su da suke gudanarwa bisa ƙa'ida. to a wani bangaren kuma a jiya ne ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kwara suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da kisan da aka yi wani abokin karatunsu a wani shingen binciken ababen hawa na jami'an 'yan sanda da ke birnin ilorin ɗalibin mai suna kayyum abdul hakim kenan ya kasance ɗan aji biyu a sashen koyon kimiyyar injiniyancin lantarki a kwalejin inda wasu mutane sanye da kayan 'yan sanda suka harbe shi a daidai shingen binciken ababen hawa da ke kan titin fanat zuwa shefrite a birnin na ilorin a ranar 4 ga watan satumbar da muke ciki rahotanni sun bayyana cewar marigayin ya mutu ne sakamakon zubar da jini da ya rika yi a ranar 5 ga watan satumba a asibitin koyarwa na jami'ar ilorin a yanzu haka kakakin 'yan sanda na kasa olumi yiwa adejibi ya bayyana sunan jami'an 'yan sandan da ke wajen a lokacin da abin ya faru wanda ya hada da inspector abiodun kayo da inspector james emmanuel sai sergeant oni philip waɗanda dukkanin suke aiki ga shirin don 'yan sandan jihar kwara ya kuma kara da cewar a yanzu haka ana tsare da jami'an 'yan sandan har zuwa lokacin da sashen binciken manyan laifuka na 'yan sanda da ke abuja zai kammala bincikensa a nan kuma 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan jinya a wani karamin asibiti da ke ƙauyen layin ɗan auta a mazaɓar kuyalla da ke ƙaramar hukumar birnin gwari a jihar kaduna a cewar wasu majiyoyi daga yankin 'yan bindigar sun yi niyyar kai hari ne wata makarantar firamare da ke wajen ƙauyen kuyallo amma sai suka makarantar tana a kulle ɗalibai ba su koma ba sai dai ko da suka babu ɗaliban da za su yi garkuwa da su a nan ne kuma suka kutsa kai cikin asibitin inda suka yi awon gaba da ma'aikatan jinya da ke bakin aiki a asibitin jagoran yankin wanda ya buƙaci a sakai sunansa ya tabbatar wa jaridar daily trust faruwar lamarin shi ma wani shugaban matasan ƙauyen kuyallo baba isa ya tabbatar da da harin da 'yan bindigar suka kai isa ya ce ma'aikatan jinya biyu suna bakin aiki a lokacin da 'yan bindigar suka kai harin har zuwa yanzu dai babu masaniya ko majinyatan na daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su daga cikin asibitin to a nan kano kuwa rundunar 'yan sandan jihar kano ta kubutar da wani yaro dan shekara hudu a duniya mai suna muhammad nasir jamilu da aka yi garkuwa da shi ta da kawo mutane uku da ake zargi da hannojin yin wannan garkuwa a wata sanarwa daga kakin don 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kyawa ya fitar ya ce an sace yaron mai suna jamilu unguwar a unguwar sharaɗa tare da kai shi garin gwarzo inda aka nemi kuɗin fansa har naira miliyan goma sai dai bayan gama tattaunawa da aka da masu garkuwar daga ƙarshe an fara ba su naira dubu ɗari uku kafin a cika musu ragowar kamar yadda sanarwar ta bayyana kiyawa ya ce waɗanda ake zargin sun haɗa da hezbollah salisu da hassan alrabiu sai hassan aliyu wanda a kama sannan jagoran da ya shiga garkuwar mai suna salisu ya kasance a matsayin yaya ga yaran inda ya haɗa baki da ragowar mutanen biyu domin aikata wannan tasa sp abdullahi haruna kyawa ya ce an kubutar da yaran cikin koshin lafiya ta da kai shi asibitin kwaro na murtala muhammad sannan daga bisani aka hada shi da iyayensa jam'iyyar apc mai mulki ta ɗage taron ta na kwamitin dattawan jam'iyyar na ƙasa da na kwamitin zartarwarta har sai abin da hali ya yi jam'iyyar apc ta tsayar da ranakun goma sha ɗaya da goma sha biyu ga watan satumba domin gudanar da tarakan biyu biyu bayan amincewar da shugaba bola ahmed tinubu ya yi na gudanar da tarakan har ma jam'iyyar ta wallafa sanarwar gayyatar taron ga 'yan kwamitoci cikin mujallu da jaridu na ƙasa to sai dai sakataren yaɗa labaran jam'iyyar apc na ƙasa barista felix moka ya sanar da daga tarukan gabaki ɗaya guda biyu a wata sanarwa da ya fitar a daren jiya moka ya ce za a sanar da sabbin ranaku da za a gudanar da tarukan akan lokaci to sai dai jam'iyyar bata bayyana dalilin ɗage gudanar da tarukan ba ta daga batun ɗage taron kwamitin kolin apc da aka yi bara mu sake leƙawa abujar inda gwamnatin tarayya ta ba da umarnin tsame kudaden tallafin yin bincike na jami'o'in tarayya da sauran cibiyar gwamnati da bincike na ƙasa daga cikin tsarin nan na asusun bai ɗaya a wata wasiƙa da hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ta aiki wa shugabannin jami'o'in mai ɗauke da kwanan wata shida ga watan satumbar da muke ciki ta bayyana cewa ministan ilimi farfesa tahir mamman ya miƙa umarnin shugaban ƙasar zuwa ga ministan kuɗi ta arziki na ƙasa wale edun inda ya ba da umarnin a tsame ɓangaren biyu daga cikin tsarin asusun bai ɗaya umarnin ya kuma baiwa jami'o'i da cibiyar bincike 'yancin gashin kansu domin gudanar da kudaden su na sun gudanar da bincike ba tare da wani shamaki ba ana sa ran wannan mataki zai inganta cin gashin kan harkokin kuɗi na jami'o'i da cibiyoyin bincike na tarayya domin inganta bincike da kirkire-kirkire a najeriya a wani labarin kuwa gamayyar masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi a jamhuriyar benin sun yi kira da a janye dokar hana amfani da shaidar karatun digiri da aka yi a kasar da kuma togo a yayin wani taron manema labarai a ranar litinin shugabannin da suka haɗar da dr shitu sani da gabriel kona da abiola daramola da hodonu nuhunun sun bukaci gwamnatin tarayya da ta mayar da hankalinta wajen hukunta waɗanda suka halarci makarantu da ba a amince da su ba ko kuma suka samu takardar shaidar kammala digirin ta hanyoyi da ba dace da su ba maimakon hukunta duk wanda suka kammala karatun karatunsu daga kasashen guda biyu gona ya soki sanarwar da ministan ilimi ya bayar a kwanan nan na haramta takardun shaidar kammala karatu da suka fito daga kasashen biyu agogo na cewa karfe 6 da mintuna goma a zare da ke jihar kaduna ka abin yake a gwale da ke nan cikin birnin kano biyar kenan da mintuna goma agogon gmt da ghana labaran barka da asuba ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon fm za ku iya bibiyar ma shafukan sada zumunta na facebook da kuma instagram kan arewa rediyo 93.1 to a ƙetare akalla mutane arba'in ne suka mutu a kudancin gaza yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai kan wani yanki da aka ware domin gabatar da ayyukan jin kai kamar da hukumar kare fararen hula ta hamas ta bayyana da sojin isra'ila ta ce jirginta ya kai hari a wata cibiyar gwana da ayyukan jin kai da ke yankin kan yunis inda mayakan hamas suke da zimmar rage cutar da fararen hula ta ce suna yi mazauna yankin sun ce an kai hare-hare uku a kan tantuna da ke dauke da mutane da suka rasa matsugunansu a yankin almawasi da ke macin birnin khan yunis wani mai aikin sa kai mai suna khalid mahmud da ke aiki da wata kungiyar ba da agajin gaggawa ya ce shi da sauran abokan aikinsa sun garzaya wajen da abin ya faru domin ba da agajin gaggawa yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci Ƙungiyar ƙwadago ta TUC ta yi kira ga babban bankin ƙasa da hukumar hana fasakauri ta ƙasa da su bayar da tsari na musamman ga kamfanin mai na ƙasa kan yadda farashin dala ya kamata ya kasance a hannunsa. kungiyar ta tuc ta ce idan har za a rika baiwa kamfanin mai na kasa farashin dala akan naira dubu daya maimakon naira dubu daya da dari shida to hakan zai sa a samu saukar farashin litar man fetur zuwa kan naira dari shida sakamakon raguwar da za a samu na biyan kuɗin sauke kaya comrade osifo wanda kuma shine shugaban kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa gasan ya ce a hakikanin gaskiya ba matsalar janye talafin man fetur da shugaban kasa bala tinubu ya yi tun a cikin watan mayun 2020 2023 ba shi ke addabar man fetur ba illa dai kawai karya darajar naira da gwamnati mai ci ta yi ya kuma ci har ya zuwa yanzu kamfanin mai na ƙasa na biyan tallafin man fetur ta wasu bangarori duk kuwa da ƙarin farashin litar man fetur da aka yi daga naira 600 zuwa sama da naira 900. zafin saurari labarin wasanni. to a bangaren wasanni babban mai horas da kasar rwanda tostin frank ya ce kungiyarsa ashe take takara da sufa eagles a wasan neman gurbin shiga gasar afcon da shekarar 2025 da za su yi a wannan rana ruwanda za ta karbi bakuncin igis a cikin sabon filin wasa na amahoro da aka gyara a wasa na biyu na wasannin share fagen samun gurbin shiga gasar yayin da igis suka fara wasan su da kafar dama da ci uku da nema a kira da suka da jamhuriyar benin ita ko ruwanda ta yi kunnen doki ne da kasar libya da ci ɗaya da ɗaya a wani bangaren kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ta lallasa lesotho kenan da ci ɗaya tak mai ban haushi biyo bayan wata kwallo da dan wasa ibrahim diaz ya zira a cikin raga. Labaran abubuwan da suka faru a rana mai kama da ta A rana irin ta yau goma ga watan Satumba a shekarar 1939 ne kasar Canada ta bi sauran kasashen Ingila da Faransa wurin shelar yaƙi akan kasar Jamus a yaƙin duniya na biyu. A rana irin ta yau a goma ga watan Satumba a shekarar 2011 ne shugaban kasar Amurka na wancan lokacin Barack Obama ya aina dokar ta ɓaci a jihar Texas domin yaƙar gobarar daji da aka samu da talakumin gidaje sama da 1,300. hasashen masana yanayi. da yardar Allah tsakar ranar yau birnin Kano da kuma Katsina Duko za su kasance ne cikin rana bisa ma'aunin Celsius na 35 yayin da Bauchin Yakubu da Gombe za su kasance cikin kadawar iska bisa ma'aunin Celsius na 31 a kudancin Najeriya Asaba Delta da Enugu za su kasance cikin ruwan sama a bisa ma'aunin Celsius na 29 yayin da Oshobuwa Oshun da Koracen Ondo za su kasance cikin matsakaicin yanayi na kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin Celsius na 27 to masu aro gaba ki daya labaran barka da asuba kenan su dai kafin mai sallama ga binta da jerin kanun su tun da farko an ji cewar hukumar tsaro ta farin kaya dss ta saki shugaban kungiyar kwadago ta kasa comrade joe ajero 'yan bindiga sun farwa wani asibiti a jihar kaduna tare da 'yan gaba da wasu ma'aikatan jinya da ke bakin aiki jam'iyyar apc ta ɗage taron ta na kwamitin koli har sai abin da hali ya yi da ka ƙetare kuwa wani hari da isra'ila ta kai kudancin gaza ya halaka mutane 40 kowa ya ce je magi tsuntsu ne bai ga bakin shi ba ne kowa ya ce je magi tsuntsu ne bai ga bakin shi bane karin maganar kenan a wannan rana ko lawale omoni ne ta ce labaran suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm